daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau alhamis da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarin duniya za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda ciki za ku saurari shirye-shiryen da muka tsara muku dangane da wannan dare. a halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron labarun duniya labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu ƙasar brazil ta jaddada goyon bayanta ga 'yancin jamhuriyar musulunci ta iran na amfani da makamashin nukiliya na zaman lafiya. Yahudawan sahayoniya suna ci gaba da yin kutse cikin masallacin al'akasa yayin da kungiyar Hamas ta yi kira da a kalubalance su. sojojin mamayar isra'ila sun sake aiwatar da wani sabon kisan kiyashi kan falasinawa a sansanin 'yan gudun hijira na buraic da ke kudancin zirin gaza yanzu kuma ga cikakkun labarun nan kasar brazil ta jaddada goyon bayanta ga 'yancin jamhuriyar musulunci ta iran na amfani da makamashin nukiliya na zaman lafiya a yayin ganawarsa da sakataren kwamitin kolin tsaron kasar iran mataimaki na musamman ga shugaban kasar brazil ya sanar da cewa kasarsa tana goyon bayan 'yancin jamhuriyar musulunci ta iran na yin amfani da makamashin nukiliya na zaman lafiya da kuma aiwatar da shirin inganta sinadarin uranium don bunƙasa harkokin ilimin cikin gida ta hanyar fasahar makamashin nukiliya a yayin ganawar tasu ali akbar ahmadiyan sakataren majalisar kolin tsaron kasar iran da mataimakin na musamman na kasar brazil celso amorim sun jaddada muhimmancin ci gaba da gudanar da haɗin gwiwa da tuntuɓar juna tsakanin ƙasashen biyu masu cin gashin kansu don tunkarar manufofin bai ɗaya har ila yau ahmadiyan ya yi allah wadai da laifukan gwamnatin yahudawan sahiyoniya a gaza tare da jaddada wajabcin haɗin kai tsakanin ƙasashe da al'ummu da ke adawa da mulkin mallaka wajen tunkarar gwamnatin mamayar 'yan sahayoniya ya kuma jaddada cewa bai kamata duniya ta yi shiru ba dangane da bala'in jin kai da ake ci gaba da fuskanta a zirin gaza yana mai kira da a haɗa kai wajen tunkarar masu aikata wannan ta'asa. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cewa suna gudanar da kyakkyawar tattaunawa da ƙasar Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka na tattaunawa da Iran sosai kan shirin makamashin nukiliyarta. Donald Trump ya faɗa a ranar Laraba cewa ya damu da abin da ke faruwa a Ukraine, kuma bai sani ba ko Putin na son kawo ƙarshen yakin. a cewar gidan talabijin na aljazira dangane da tattaunawar da ake yi da iran trump ya ce suna tattaunawa mai kyau da jamhuriyar musulunci ta iran trump ya ce dole ne bangarorin gaza su amince da takardar da steven witkoff wakilin amurka na musamman a yankin gabas tsakiya ya gabatar Yahudawan sahayoniya suna ci gaba da yin kutse cikin masallacin al'aqsa yayin da ƙungiyar Hamas ta yi kira da a ƙalubalance su. Ɗaruruwan Yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a safiyar yau Alhamis sun kutsa cikin harabar masallacin al'aqsa ƙarƙashin kariyar 'yan sandan gwamnatin mamayar Isra'ila. yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen gudanar da taron gangami da kuma jaddada rashin amincewa da keta hurumin alƙiblar musulmi na farko kuma ɗaya daga cikin masallatai masu daraja na al'ummar musulmi a duniya majiyoyin daga kudu sun ba da rahoton cewa tsagerin yahudawan sahiniya mazauna matsugunai da dama sun gudanar da ran gadi masu tayar da hankali a harabar masallacin al'aƙasa mai albarka ciki har da gudanar da ibadar talmud da raye-raye na neman tsokana masu saurare kada ku sha'afa Labarin duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran sojojin mamayar isra'ila sun sake aiwatar da wani sabon kisan kiyashi kan falasinawa a sansanin 'yan gudun hijira na alburaici da ke kudancin zirin gaza falasinawa fararen hula 23 ne suka yi shahada tare da jikata a wani tare da jikatan wani adadi masu yawa a wani sabon kisan kiyashi da sojojin gwamnatin mamayar isra'ila suka yi a sansanin 'yan gudun hijira na buraici da ke kudancin zirin gaza rahotanni sun bayyana cewa sojojin mamayar sun kai hare-hare ne ta hanyar jiragen sama kan gidajen jama'a ciki har da gidan iyalan alƙarnawi da ke gabashin sansanin hakanan hare-haren sun yi sanadiyar shahadar wani bafalistini a yankin kizan al-najjar da ke kudancin Homs Yunus. sannan jami'an ceto sun gano gawar wani ne a wani gida da aka jefa bom a abasan alkabir da ke gabashin birnin bugu da ƙari gobara da jiragen saman yakin sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka tayar a kan yankunan falasɗinawa ta janyo shahadar wani falasɗini a kusa da wata cibiyar agaji a yankin da ake kira da morej assis kudu maso gabashin Hom Fararen hula goma ne suka rasa rayukansu sakamakon harin da jiragen yaƙi marasa matuƙa ciki suka kai kan birnin Kordofan na ƙasar Sudan. Kafofin yaɗa labarai na cikin gidan ƙasar Sudan sun ruwaito cewa aƙalla fararen hula goma ne suka rasa rayukansu. wasu kuma suka jikata sakamakon hare-haren da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka kai kan jihohin yamma jihohin yamma da kudancin kurdifan shafin yanar gizo na sudan tribune ya watsa rahoton cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun zafafa kai hare-hare a ta sama a garuruwa da biranen yankin kurdufan tun farkon wannan wata yankin dai ya sha fama da tashe-tashen hankula tsakanin ɓangarorin da ke gaba da juna inda ƙungiyar rapid support forces ke da nufin daƙile yunkurin sojojin sudan da ke samun ci gaba a garuruwa da dama na arewa yamma da kudancin kurdufan shafin yanar gizo ya nakalto mujiyar kasar na cewa akalla mutane takwas ne suka rasa rayukansu kana wasu goma sha biyu na daban suka jikkata bayan da wani jirgin sama maras matuƙi ciki na ƙungiyar rapid support forces ya kai hari a kasuwar garin alkawi da ke macin jihar kurdufan haka zalika an kai wani harin makamancin haka a wata unguwa da ke birnin addubaibe a jihar kurdufan ta kudu inda ya kashe fararen hula biyu tare da jikata wasu biyar na daban hakanan jiragen yakin sun kai hari a wani sansanin soji a wannan birnin inda su kashe sojoji tare da lalata motocin yaƙi masu yawa ƙarshen labarun duniya kenan. bayan da ko gama shan labarun duniya yanzu sai taskar shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru shirin ko kun san duniyar mu a yau da Afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya. To sarhin bayan labaran namu na yau zai magana ne game da matsayin kungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ga buƙatar tsagaita buɗe wuta da Amurka ta gabatar a yayin da Isra'ila ke ci gaba da fuskantar matsin lamba daga manyan ƙasashen duniya ta ƙawayenta na ta kawo ƙarshen yakin da take yi a zirin Gaza. Hamas ta ce ta amince da shawarar tsagaita buɗe wuta da Amurka ta gabatar amma kawo yanzu tana jiran martanin Isra'ila. Hamas ta ce ta amince da shawarar da wakilin yankin na Amurka ya gabatar wanda rahotanni suka ce ya hada da janye sojin isra'ila daga zirin gaza mu amince da shawarar steve Burkoff, wakilin amurka na cin marijin tsakita buɗe wuta da kuma janye sojoji in ji wani mamba na ofishin siyasa na ƙungiyar gwagwarmar falastinawan ta hamas da ke gaza basim na'im a ranar talata muna jiran martanin 'yan mamaya in ji jami'in falastinawan sai dai na'im bai ce uffan ba game da cikakken bayanin shawarar a farkon wannan wata na'im ya ce woodcock da kansa ya gabatar wa kungiyar cewa amurka za ta matsa wa gwamnatin isra'il lamba akan ta kawo ƙarshen ƙawanyar da take yi wa zirin gaza da kuma ba da damar kai kayan agaji na jin kai wakilin a cewar na'im ya ce amurka za ta fara aiwatar da wannan matsin lamba a cikin kwanaki biyu bayan da kungiyar hamas ta sako wani ba amurke ɗan isra'ila idan alexander wanda kungiyar ta mika shi a ranar sha biyu ga watan Mayu. A cewar mamban na Hamas, butkop ya kuma yi alkawarin cewa shugaban Amurka Donald Trump zai bukaci tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a Gaza da kuma yin shawarwari da nufin cimma tsagaita buɗe wuta na dindindin. Kungiyar Hamas dai ta yi kira da gudanar da zanga-zanga a faɗin duniya domin bikin cika kwanaki 600 na kisan kiyashi da azabtarwa ta hanyar yunwa da Isra'ila ke yi wa al'ummar zirin. a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar talatan nan kungiyar gwagwarmar falastinawan ta hamas ta sake sabunta kiranta na daga murya a faɗin duniya don yin Allah wadai da kisan kiyashi da kuma yunwa da gwamnatin Isra'ila ke yi kan fararen hula yara da mata waɗanda ba su da kariya. Ƙungiyar ta buƙaci ƙungiyoyi da cibiyoyi a duk faɗin duniya da su ƙara ƙaimi ga duk wani nau'i na ayyuka don ƙalubalantar zalunci kawar da yunwa da ake yi wa mutanenta. Muna so kwanaki masu zuwa zama ranakun fushin duniya in ji Hamas ta hanyar shirin gwano zaman dirshin. zanga-zanga da dai sauransu a cikin 'yan watannin nan ma an yi zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar palestino a sassa daban-daban na duniya masu zanga-zangar sun fito kan tituna a london da new york da jakarta da cape town domin yantar da mummunan yakin da isra'ila ke yi a palestino tare da neman a kawo ƙarshen killacewar da gwamnatin ƙasar ke yi a zirin isra'ila ta kaddamar da mummunan farmaki akan gaza a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 tun daga wannan lokacin fiye da falastinawa dubu hamsin ne suka rasa rayukansu su mata da yara a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza kawo yanzu firaministan isra'ila benjamin netanyahu na ci gaba da shan suka da matsin lamba daga cikin gida da waje manyan ƙasashen duniya da dama sun fara dawowa daga rakiyarsa saboda ci gaba da yakin da yake yi a gaza yallan mutanen da ƙungiyar hamas ke tsare da su su ma sun caccaki firaministan na isra'ila benjamin netanyahu saboda yadda ake kwallafa musu ran sakin uwansu amma suka ji shiru a wani sakon bidiyo da ya fitar a ranar lahadi netanyahu ya ce a cikin 'yan kwanaki masu zuwa yana fatan sanar da na ta wuta a gaza da kuma sakin mutanen da ke hannu sai dai ofishinsa ya janye kalaman firaministan ƙasar spain ta buƙaci ƙasashen duniya da suka gaba wa isra'ila takunkumi saboda ci gaba da yin fatali da kiraye-kirayen da ake mata na ta dakatar da yaƙin da take yi a gaza ministan harkokin wajen spain jose manuel alvarez ya ce kamata yi kasashen duniya su kaka bawa isra'ila takunkumi domin kawo karshen mummunan hararen da take kaiwa na soji a zirin gaza da aka yi wa kawanya shugaban diplomasiyar na spain yana magana ne gabanin wani babban taron kasashen turai da na larabawa da za a yi a ranar lahadi a madrid dole ne mu yi komai don kawo ƙarshen wannan yakin in ji shi mr albares ya bukaci a shigar da agajin jin kai ba tare da wani sharaɗi ba ba tare da tsangwama ba ta yadda isra'ila ba ita ke da hakkin yanke wanda ya kamata ya samu tallafin ba ko kuma wanda ya kamata ya same shi taron ranar lahadi wanda ya haɗa da wakilan ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi na da nufin ingiza buƙatar da wasu ƙasashen duniya suka jima suna yi na samar da ƙasashe guda biyu da nufin kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin isra'ila da kuma falastinu isra'ila dai na fuskantar matsin lamba daga ƙasashen duniya musamman ma daga ƙawayenta na kut da kut kan ta dakatar da kai har haren da take kaiwa da kuma ba da damar kai agajin shin kai a Gaza. A wannan makon ne kungiyar tarayyar Turai ta kada kuri'ar amincewa da sake duba jirgin kungiyar da Isra'ila halin da ake ciki kuma a baya-bayan nan kasar Sweden ta ce za ta matsa kungiyar mai kasashe 27 lamba kan ta kakkaba takunkumi kan ministocin Isra'ila yayin da Birtaniya ta dakatar da tattaunawar cinikayya cikin inci da Isra'ila. a lokacin ma da shugaba donald trump na amurka ya dawo daga ran gadin da yi a yankin gabas ta tsakiya a makon da ya gabata ya kai manyan ziyarori zuwa saudiya da haɗe da larabawa amma ya tsallake isra'ila wannan tsallakewa ta janyo sanya idanu musamman duba ga yadda aka san trump da zama ɗaya daga cikin manyan ƙawayen isra'ila da kuma irin alakar da yake da ita da firaministan isra'ila a baya a watanni ashirin da suka gabata gwamnatin isra'ila ta tsananta kai har-har gaza tun daga fara kusa kai arewacin gaza a watan oktoba na shekarar 2023 zuwa han Yunus a watan disamba sai rafa a watan mayun shekarar 2024 kafin dawowa arewaci a watan oktoba da sake afkawa rafa da sauran yankuna a watan maris din shekarar 2025 din nan netanyahu ne mai bayar da umarni kai tsaye ga sojojinsu wanda masu sanya idanu na ƙasa da ƙasa ke wa kallon hararen kisan kiyashi duk da matsin lamba a gida da waje nasarar da yake ganin ya samu na ci gaba da samun nuna rashin amincewa a yayin da yakin ke ci gaba an fara samun baraka a tsakanin sojojin isra'ila a watan mayun shekarar 2024 shugaban sojojin isra'ila a lokacin herzi ha levi ya bayyana yanayin da ake ciki a gaza da ba mai karewa ba yana sukar netanyahu saboda rashin manufa mai kyau wata bayan haka kakakin rundunar daniel Hagari ya fito karara yana tuhumar batun kakkaɓe ƙungiyar hamas wanda yake bayyana ci gaba da samun rikici tsakanin Netanyahu da kuma manyan sojojin kasar. Wannan aiki na rushe Hamas kakkaɓe Hamas baki ɗaya kamar watsa kasa a idanun jama'a ne in shi shi Netanyahu ya yi watsi da waɗannan gargaɗi tare da ci gaba da batunsa na neman nasara baki ɗaya. A lokacin ta buɗe wuta a watan Janairu an samu goyon baya sosai na a kawo ƙarshen yakin inda kashi 69 na 'yan Isra'ila ke goyon bayar da jirin tsakaita buɗe wuta inda kashi 21 kuma suka nuna adawa da hakan duk da haka sai Netanyahu ya dawo yin ruwan bamabamai a Gaza a ranar 19 ga watan Maris a watan da ya biyo baya wasu tsafin sojojin Isra'ila dubu sun sanya hannu kan takardar neman dawo da fursunonin yaƙi ko da hakan na nufin dakatar da yaƙin malaman jami'o'i da likitoci da tsaffin jakadu ɗalibai da jagorori sun yi irin wannan kira amma a nan ma sai Netanyahu ya yi birsu da kiran nasu wanda ya gaji Halebi shugaban rundunar sojin Isra'ila Eyal Zamir a baya-bayan nan ya yi gargaɗi ga ministoci cewa ƙaddamar da sabbin hare-hare na iya jefa rayuwar fursunonin yaƙi cikin haɗari a watan afrilu shekarar 2024 shugaban amurka na lokacin joe biden ya gargaɗi isra'ila kan afkawa rafa baki ɗaya inda ya yi barazanar dakatar da bata makamai idan ta shiga yaƙin. nathan netanyahu ya yi barsu da gargaɗin watanni shida baya ga haka kotun hukunta mai laifuka ta ƙasa da ƙasa icc ta fitar da hukunci a kamo shi saboda aikata laifukan yaƙi martaninsa shine za mu ci gaba da yin duk abubuwan da suka zama wajibi mu yi kafin zuwan makon da zai kai ziyara gabas ta tsakiya shugaban kasar amurka donald trump ya bayyana fatan samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin hamas da kuma isra'ila amma sai na yahu ya kara danna kai gwamnatinsa ta sanar da sabbin shirye-shiryen sake mamaye gaza tana rushe sauran gine-gine tare da tursasawa falastinawan da ke da rai barin yankin zuwa yankin jin kai guda ɗaya tilo ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim Rahim, masu sauraro yau Alhamis takwas ga watan Hordot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da biyu ga watan Zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya. Harila wacce ta yi daidai da 29 ga watan Mawan shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 572 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara ta 1453 miladiya sojojin sarki muhammad fatih suka sami nasarar kwace ikon birnin istanbul birni mafi girma kuma babban birnin roma ta gabas a lokacin a shekara ta 330 kafin haihuwar annabi isa a.s. ne sarki constantine na farko ya gina birnin a kan tuddai guda bakwai kusa da mashigar ruwa na basfir ta yanda ba wanda ya isa ya kwace ko ya kutsa cikin birnin sarki constantine da ya gina birnin istanbul ne don kare kayakin tarihi da kuma kayaki masu tsada da ke cikin birnin bayan samun nasarar kwace wannan garin dai umarni na farko wanda sarki muhammad fatih ya bayar bayan kwace birnin istanbul shine wato tabbatar da aminci da kuma 'yancin mutanen birnin banda haka ya ba da umarnin a sake gina wuraren da aka lalata sanadiyar yaki a birnin sannan daga ƙarshe ya gina katafarin masallaci da sunan muhammad fate a tsakiyar birnin wanda har yanzu yake tsaye da lafiyarsa a tsakiyar birnin a shekarar 1930 ne dai aka sauya sunan birnin daga Constantine zuwa istanbul birnin istanbul dai shine birni mafi girma ko kuma mafi muhimmanci a ƙasar turkiya wanda yake yammacin ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 116 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara 908 miladiya a karon farko a duniya jirgin sama mai saukar ungulu ya sami nasarar tashi a duniya ba tare da fuskantar wata matsala ba wani mai bincike da kuma kirkire-kirkire mai suna Sikorsky ne ɗan ƙasar Poland amma ɗan asalin ƙasar Amurka ne ya gina jirgin helikopta ko kuma mai saukar angulu. Tare da wannan nasarar ne wato aka sami wani ci gaba wanda kuma ya ƙara buɗe ƙofar sadarwa da sauri tsakanin mutane daga wuri zuwa wuri. Jirgin sama wanda aka bashi suna helikopta dai yana da wasu al'amura na musamman. wanda jirgin sama mai tabbatattun fikafikai bai da su daga ciki jirgin helikofta yana tashi daga wuri guda ya yi sama sannan ya yi gaba ko ya yi baya banda haka zai iya tsayawa cik a sama ba tare da ya yi gaba ko baya ba. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta wato biyu ga watan zulhajji shekara ta 1987 hijira kamariya ayatollah said muhammad muhakkik damat malami babba a makarantar hausa ta karatun addini a nan ƙasar iran ya rasu an haifi said damat a garin ahmad abad urdukan wato na yankin yaz da ke nan ƙasar iran a shekara ta 1935 hijira kamariya ya rasa mahaifinsa kafin a haife shi sannan ya rasa mahaifiyarsa yana ɗan shekara shida a duniya amma a cikin wannan halin ne ayatollah damat ya shiga karatu a garin ahmad abad urdukan sannan ya koma garin yaz inda ya kammala karatunsa na sharar fage da kuma satahi sannan malaminsa sheikh gulam yazdi ya ba da shawara ya koma birnin qom na ilimi a tsakiyar ƙasar iran don kammala karatunsa inda ya zo ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na hauzan ilimi ta qom shugaban hauza na lokacin Abdul abdulkarim yazdi yana alfahari da shi kuma har ma ya buƙaci ya auri ɗiyarsa, wanda ya amince daga nan kuma ake masa lakabi da damat ko kuma dai suruki wato surukin shugaban hausa ayatollah damat ya ci gaba da karantarwa a hausa sannan yana ɗan shekara 63 a duniya ya sami bugun zuciya kuma ya yi jinya na kwanaki 78 sai ya koma ga allah an yi masa kabari a haramin fatima masu masalamu alaiha a nan birnin kom masu sauraro ko kusancewa shekaru 91 da suka gabata a ranar irin ta wato 8 ga watan hurdod shekara ta 1313 hijira shamsiyya. majalisar ƙasa ta amince da dokar kafa jami'ar tehran a nan ƙasa iran tare da wannan dokar ne wato aka, aka tattara wasu makarantu a nan birnin tehran da kuma wasu wurare wa'anda suke karanta da fannonin ilimi daban-daban wa'anda suka hada da ilimin likitanci ayyukan gine-gine karatun addini da fannoninsa da ilahiyat ko kuma dai sanin allah aƙidun addini da sauransu sannan ma'aikatar al'adu ta ƙasar iran a lokacin ta gabatar da buƙatar kafa jami'ar tehran wa majalisar dokokin ƙasar wacce ta amince da buƙatar a ranar irin ta yau bayan haka da kuma sauran shirye-shirye da suka zama lazimi a ranar goma sha biyar ga watan bahman aka fara aikin gina jami'ar tehran sannan bayan wani lokaci aka fara karɓar ɗalibai a jami'ar ali yanzu dai jami'ar tehran tana daga cikin manya-manyan jami'o'i masu muhimmanci a yankin asiya duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan matsin lamba da turawa suke yi a kan haramtacciyar kasar isra'ila musamman ma dai kiraye-kirayen da suke yi na a shigar da kayan agaji zuwa yankin gaza da kuma barazanar da suke yi na dakatar da hulɗarsu ta kasuwanci da kuma tsayi na musamman da suka bai wa haramtacciyar kasar isra'ila ta yin tarayya da ƙungiyarsu ta tarayyar turai da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dalilin da ya jawo haka. makonni kaɗan da suka gabata an fuskanci tashin jijiyar wuya daga ƙasashen turai akan haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda ci gaba da hana shigar da kayan agaji zuwa cikin yankin gaza wannan shine abin da a zahiri ya sa turai ɗin suka haɗe wa haramtacciyar ƙasar isra'ila kai shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da firaministan ƙasar birtaniya keir starmer da na kasar Kanada, mark joseph kani suka fitar da bayani na haɗin gwiwa da a ciki suka bayyana cewa ba za su tsaya su haɗa hannuwan wuri ɗaya ba suna kallon abin da suka kira ayyuka munana da gwamnatin Netanyahu take aikatawa tare da yin ishara da ɗaukar matakai na daftarwa akan haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa idan har bata bari an shigar da kayan agaji zuwa cikin yankin gaza da sauri ba bugu da ƙari wasu ministocin harkokin wajen ƙasashe su 22 daga cikinsu har da jamus faransa birtaniya kanada da australia sun fitar da bayani na haɗin gwiwa da suka yi kira a bari a shigar da kayan agaji cikin zirin gaza da gaggawa a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba wato ngo wannan bayanin na ƙasashen 22 ya zo ne dai a matsayin mayar da martani ga shirin amurka da isra'ila na gudanar da shiri na bayar da agaji wanda ne shiri ne na soja da kuma manufofi na siyasa shi kuwa ministan harkokin wajen birtaniya ya bayyana killa gaza da aka yi a matsayin abin da ya saba wa kyawun halaye da babu yadda za a iya kyale shi ya ci gaba haka hakanan kuma sun sanar da dakatar da tattaunawa da haramtacce ƙasar ta yahudawa kan yarjejeniyar kasuwanci da babu kuɗin fito a cikinsu da kuma kafa wasu takunkumai a kan ƙungiyoyin da suke da alaƙa da 'yan shara wuri zauna waɗanda suke kai kaiwa falasɗinawa hare-hare a yammacin kogin jordan to wani mataki da ƙasashen turai ɗin suka ɗauka wanda watakila ba su taɓa ɗaukar mataki irinsa ba akan haramtacciyar ƙasar yahudawa shine ministocin ƙasashen waje na tarayyar turai suka fara tattauna yin magana akan a yi bitar alaƙarsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan fagage da dama kuma mafi yawancin 'yan majalisar na tarayyar turai suna goyon bayan ɗaukar wannan irin mataki shi kuma shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya bayyana cewa babu wani mataki na matsin lamba da ba za a yi aiki da shi ba a kan isra'ila domin ganin ta bari an shigar da kayan agaji a cikin yankin na gaza hakanan ya bayyana cewa ƙasarsa za ta yi furuci da 'yancin daular palestino shi kuma firaministan ƙasar spain bado Sanchez ya bayyana isra'ila da cewa ƙasa ce mai aikata kisan kiyashi wacce kuma ba za su yi mu'amala ta kasuwanci da ita ba gabanin wannan wasu ƙasashen turai su shida sun fitar da bayani na haɗin gwiwa da a ciki suka bayyana cewa isra'ila tana shirin tilastawa palestinawa yin hijira wanda hakan laifin yaƙi ne waɗannan ƙasashen ko su ne ireland spain slovenia luxembourg norway da kuma iceland sun kuma yi suka a kan yadda aka hana shigar da kayan agaji zuwa zirin na gaza to a tsallaken tekun atlantic kuwa maganganu rika fitowa na cewa trump yana son ganin an kawo ƙarshen yaƙi, wanda hakan yake nuna saɓanin da yake tsakaninsa da benjamin netanyahu kuma ministan tsaron amurka ya jingina ziyarar da ya so ya kai zuwa can haramtacciyar ƙasar ta yahudawa wacce an riga an tsara ta tsaf wasu majoyin masu yawa sun tabbatar da cewa amurkan tana ci gaba da tuntubar hamas da tattaunawa da ita hatta yarjejeniyar da aka kulla a tsakanin amurka da hamas wacce ta kai ga sakin wani ba amurke sojan haramtacciyar kasar isra'ila 'yan sahayoniyar ba su da labari sai daga baya suka sani wato amurka bata tuntube su cewa za ta yi ba har ta kai ga jakadan amurkan a haramtaccen kasar isra'ila yana cewa ba su neman izinin isra'ila domin buɗe tattaunawa ko majiyar gwamnatin ta trump ta tabbatar da cewa za ta ci gaba da tuntubar hamas duk da cewa netanyahu ya nuna ƙin amincewarsa da hakan a ta tattaunawar da amurkan take da iran ita ma a zahiri ba haka haramtacciyar ƙasar isra'ila take so ba haka don kuma yarjejeniyar da trump din ya cimmawa da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman wacce ta kai ga dakatar da kai har hare a kan jiragen yakin amurka ita kuma amurkan ta daina kai wa ƙasar yaman har hare to ko me yasa turawan da amurkan suke ɗaukar irin waɗannan matakan da a zahiri ake kallon cewa kamar saɓani ne ko raba hannun riga tsakaninsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za a fito fili a ce matsayar da ƙasashen na turai ɗin suke ɗauka kan haramtacciyar ƙasar isra'ila tana nufin sun ɗaga tutar 'yanto da falasɗinu ba ko sun kwarewa haramtacciyar ƙasar isra'ila baya abubuwa da yawa ne suka taru waɗanda suka faru suka yi cincirin do a baya suka sa aka iso wajen idan za a iya tunawa bayan fafarmakin a ƙasa na ranar bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 ƙasashen na turai sun amince da ruwayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayar sannan kuma suka zama su nema na gaba wajen aiki a kanta waɗannan ƙasashen na turai sun kuma shige gaba wajen baiwa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa dukkanin makaman yaƙi da muggan makamai da har yanzu take amfani da su akan al'ummar falasɗinu suna kashe su ita kuwa amurka saɓaninta da haramtacciyar ƙasar isra'ila za a iya cewa a tsakanin netanyahu da donald trump ne kaɗai amma a tsakanin amurka a matsayin ƙasa da daula da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila babu wannan saɓani har yanzu babu abin da ya sauya wajen baiwa wannan haramtaccen ƙasar ta yahudawa makaman da take da buƙatuwa da su na kashe al'ummar falasɗinu gwamnatin donald trump tana ci gaba da baiwa haramtacce ƙasar isra'ila makaman da a baya joe biden ya hana su kisan kiyashin da haramtacce ƙasar isra'ila take wa falasɗinawa babu wata ƙasa a duniyan nan da za ta fito ta ce tana goyon bayansa akalla a zahiri wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ƙasashen na turai suke faɗin abin da suke faɗa dangane da haramtaccen ƙasar isra'ila hakanan kowa batun sake mamaye yankin gaza da maganganun da suka rika fitowa daga bakin ministan kuɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila wato israel samotrich a kan cewa za su kori dukkanin falasinawa daga gaza sannan su sake mamaye wajen wannan shine abin da ya sa kasashen na turai suka fito suna maganar kin amincewa da abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi musamman bayan da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fara magana akan mawuyacin halin da falasinawan gaza suke ciki ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta kiwon lafiya ta fito fili ta ce mutanen gaza fa suna fama da yunwa bayan wannan ƙasashen na turai suna sane da sauye-sauyen da suke faruwa a cikin ƙasashensu a tsakanin 'yan ƙasa dangane da batun falasɗinu samari masu tasowa na turai mafi yawancinsu sun dawo rakiyar isra'ila saboda sun ga girman laifukan da take tafkawa a kan al'ummar gaza don haka suka rika yin zanga-zanga da gangami mafi girma a cikin manyan biranen turai kuma shakka babu wannan zai iya yin tasiri a zaɓuka masu zuwa birtaniya dai ita ce kyakkyawan misali wani sauraron ra'ayin jama'a da aka yi a birtaniya ya nuna cewa kaso hamsin da hudu cikin ɗari na matasan wannan ƙasa masu shekaru tsakanin sha takwas da ashirin da hudu suna ganin cewa ko kaɗan ma bai kamata a ƙirƙiri wata ƙasa mai suna isra'ila ba bai kamata ta ci gaba da wanzuwa ba rabin wannan adadin kuma yana ganin cewa isra'ila ce ummul haba'isin yaƙi ba falasɗinawa ba hakanan kuma matsayar da ƙasashen na turai suke ɗauka tana nufin yin matsin lamba ne akan Netanyahu da gwamnatinsa wanda yake son ganin an tsayar da yaƙi baki ɗaya illa iyaka. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin makarkare baki damewan kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu, inda a cikin shirinmu a wannan karo. za mu taɓo batun rahotannin da suke bayyana yadda rikici tsakanin manoma da makiyaya yake tarwatsa rayuwar jama'a musamman ta hanyar hasarar rayuka da na dukiyoyi a tarayyar najeriya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rikicin makiyaya da manoma a tarayyar najeriya galibi ya shafi rikice-rikice ne kan albarkatun ƙasa tsakanin fulani makiyaya galibi galibinsu musulmi da akasarin manoma kiristoci a duk faɗin najeriya amma lamarin ya fi kamari a yankin tsakiyar najeriya wato arewa ta tsakiya tun bayan dawowar mulkin dimokuraɗiyya a shekara ta 1999 hakanan an kai hare-hare a arewa maso yammacin najeriya kan manoma waɗanda galibinsu hausawa ne duk da yake rikice-rikice yana da asali na dalilai na tattalin arziki da muhalli ya kuma samu matakan addini da ƙabilanci dubbannin mutane sun mutu tun lokacin da rikicin ya fara al'ummomi da ke zaune a karkara mazauna yankin mazauna yankin galibi ana fuskantar hare-hare saboda yanayin rauni akwai fargabar cewa wani rikici zai basu zuwa wasu kasashen afirka ta yamma amma galibin hakan gwamnatocin yankin sun yi ƙasa a gwiwa hare-hare a kan makiyaya sun kuma kai su ga ramuwar gayya ta hanyar kai hare-hare wasu al'ummomi na daban tun lokacin da aka kafa jamhuriyar ta hudu a shekara ta 1999 rikicin manoma da makiyaya ya kashe mutane sama da dubu goma sha tara tare da raba wasu dubban ɗaruruwa da muhallinsu hakan ya biyo bayan wani yanayi ne na karuwar rikice-rikicen makiyaya da manoma a duk yankin yammacin sahel saboda faɗaɗa yawan masu saboda faɗaɗa yawan masu noma da noma filayen noma a kan filayen kiwo taɓarɓarewan yanayin muhalli kwararuwar hamada da lalata ƙasa karuwar jama'a rugujewar hanyoyi magance rikice-rikicen gargajiya magance rikice-rikicen gargajiya na takaddama kan filaye da ruwa da yawaita ƙananan makamai da aikata laifuka a yankunan karkara rashin tsaro da tashe-tashen hankula sun sa jama'a da yawa ƙirƙirar sojojin kare kai da mayakan ƙabilanci da na ƙabilu waɗanda suka tsunduma cikin ƙarin tashin hankali mafi yawan rikice-rikicen manoma da makiyaya sun faru ne a tsakanin fulani makiyaya musulmai da manoma kiristoci abin da ke ƙara haifar da tashin hankali na addini a baya-bayan nan an samu ɓullar tashe-tashen hankula da suka kai ga kashe-kashen mutane har talatin a wani rikici a tsakiyar najeriya kamar yadda gidan talabijin na aljazira ya habarto cewa akalla mutane talatin ne aka kashe a hare-haren da aka kai a 'yan kwanakin nan a tsakiyar najeriya a yankin da ke fama da rikicin filaye tsakanin makiyaya da manoma a birane kamfanin dillancin labaran afp ya nakalto urmin tursar victor shugaban karamar hukumar giwar west na jihar benue yana cewa an kai hare har ne a ƙauyuka uku ya ƙara da cewa an kashe aƙalla mutane ashirin a ƙauyen ondana yayin da aka kashe wasu goma na daban a wani ƙauye an kashe mutane ashirin a ƙauyen rothiya ɗan sam kamar yadda wata mazauniyar ƙauyen ondana ta shaidawa kamfanin dillancin labaran afp ta ƙara da cewa an kashe yara 'yan ƙasa da shekaru biyu a duniya inda ta ce abin da ya fi muni shine wani jariri da aka kashe shi da wuka a bakinsa ta lura cewa an kashe wasu a ƙauyukan da ke makwabtaka da su ba tare da iya bayar da takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba a nasa ɓangaren ormain tursar victor ya ce shi da sauran mazauna garin sun binne mutane biyar da suka hada da mahaifi da 'ya'yansa biyu waɗanda aka kashe a wani yanki kusa da wani sansanin soji yankin dai ya daɗe yana fama da rikici tsakanin fulani makiyaya da manoman birane inda mafi yawan su ke zargin makiyayan da lalata musu filayen noma da dabbobinsu a wannan wata na mayu rahotanni sun bayyana cewa an kashe manoma da masanta 23 a wasu sabbin hare-hare a jihar Barnan Najeriya wasu da ake zargin mayakan da suke da'awar addinin musulunci ne sun kashe manoma da masunta akalla 23 tare da yin garkuwa da wasu a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya a makon jiya kamar yadda majiyoyin tsaro da mazauna yankin suka shaidawa kamfanin dillancin labaran rotes tun tsawon shekaru da dama najeriya na fuskantar hare-hare na masu dauke da makamai a yankin arewa maso gabashin kasar karkashin jagorancin kungiyar boko haram da kungiyar is da ke yammacin afirka iswap majiyoyin tsaro da mazauna yankin sun ce an kai sabon hari dauke da makamai a jihar a ƙauyen malam karanti da safiyar ranar alhamis ɗin da ta gabata amma har yanzu hukumomi ba su bayar da cikakken bayani kan harin ba wani mazaunin yankin ya ce 'yan bindigar sun tara wasu manoma da masunta a kusa da wani ƙauye inda suka kashe mutane 23 yawancinsu manoman wake tare da barin wani dattijo a raye wanda daga baya ya kai rahoton lamarin ga al'ummar yankin wani ganau jiyauba ya ce mutanen ƙauyen sun yi ƙoƙarin kwato gawakin waɗanda harin ya rutsa da su amma 'yan bindigan sun far musu lamarin da ya tilasta musu ja da baya a baya bayan nan dai jihar borno ta fuskanci yawaitar hare-hare daga mayaka da ke da alaka da ƙungiyar boko haram kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a watan da ya gabata gwamnan jihar borno ya amince cewa boko haram sun sake kai hare-hare da garkuwa da mutane lamarin da ke nuni lamarin da ke nuna koma baya ga nasarorin da aka samu a baya a fannin tsaro rahotanni a wannan wata na mayu sun bayyana cewa akalla mutane hamsin ne suka rasa rayukansu sakamakon hare-hare da 'yan bindiga suka kai a wasu sassan kasar najeriya kamfanin dillancin labaran anadolu na kasar turkiya ya watsa rahoton cewa akalla mutane hamsin ne aka kashe a wasu hare-hare masu ɗauke da makamai a wasu hare-haren masu ɗauke da makamai daban-daban a wasu jihohi uku na arewacin najeriya a ƙarshen makon da ya gabata kamar yadda kamfanin dillancin labarai na anadolo ya ruwaito har-haren sun auku ne a jihohin katsina kebbi da benue a ranakun asabar da lahadi babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin amma ana zargin kungiyoyin da ke ɗauke da makamai da aka fi sani da 'yan fashi da makamai ne. suka aikata wannan ta'asa waɗanda suka shahara tun shekara ta 2020 kuma suna da hannu a tashe-tashen hankula sace-sacen dukiyoyin jama'a da kuma yin garkuwa da mutane a katsina mazauna yankin sun ce akalla mutane ashirin ne suka mutu a wani hari da aka kai wa al'ummar gobirawa da ke yankin dutsen ma inda 'yan bindigan suka kai farmaki ƙauyen da daddare akan babura suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi kan jama'a shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula abdulrahman abdullah ya ce harin ya lalata shaguna goma sha biyar da gidaje ashirin ya kuma haddasa tarwatsewar jama'a da kuma tilasta musu yin gudun hijira daga yankin a jihar kebbi manoma sha biyar ne aka kashe a lokacin da suke aikin gonakinsu a ƙauyen waga a cewar wani da ya tsira da ransa wanda ya ce harin ya faru ne a daidai lokacin da mazauna yankin suka yi imanin cewa kwanciyar hankali ya dawo a jihar benue an kashe 'yan kasuwa goma sha biyar a yammacin lahadin da ta gabata a wani harin kwantan bauna da 'yan bindiga suka kai lokacin da suke dawowa daga kasuwar uwaito da ke kusa da yankin ogumobo da okufo a wata ƙididdiga da kungiyoyin fararen hula suka gudanar sun kai ga sakamakon cewa mutane dubu ashirin ne suka rasa matsugunansu a jihar borno tun bayan wasu rikice-rikice a yankunan a halin da ake ciki gwamnan jihar borno ya bayyana cewa kimanin mutane dubu ɗari biyu ne kimanin mutane dubu ashirin ne suka tsere daga garin merte da ke jihar shekaru hudu bayan da mazauna yankin suka koma muhallinsu wanda a baya yake ƙarƙashin ikon mayakan masu da'awar addini a bana arewacin najeriya ya fuskanci sake bullar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai waɗanda suka waɗanda suka kashe dubban mutane tare da raba akalla miliyan biyu da muhallinsu a cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata gwamnatin jihar borno dai ta sake tsugunar da mazauna garin merte a wani shiri na rufe sansanonin 'yan gudun hijira da ke maiduguri fadar mulkin jihar sai dai a halin yanzu mazauna garin na cikin firgici da tsorata saboda sabbin hare-haren boko haram da 'yan bindiga gwamnan jihar ya yi gargadin a guji barin mazauna sansanonin wucin gadi saboda fargaban cewa 'yan tawaye za su iya cin zarafin matasa da ɗaukar su aiki tare da tura su faɗa hukumomin tsaro da manazarta sun ce a baya-bayan nan ne ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a najeriya suka bullo da dabarun da suka haɗa da amfani da jirage marasa matuƙa ciki wajen bincike da kuma sanya ido a wani rahoto da shafin gidan radiyo na bbc ya wallafa mai taken yadda rayuwa ke salwanta a rikicin manoma da makiyaya a taraba ya bayyana cewa al'ummar garuruwan mungalalan da mungadosa duk a karamar hukumar karim lamido da ke jihar taraba a arewa maso gabashin najeriya sun ce suna cikin zaman ɗarɗar tun bayan rikicin da ya ɓarke a yankin tsakanin manoma da makiyaya yanzu haka dai ana ci gaba da zaman makoki bayan hallaka mutum sama da arba'in sakamakon rikicin da ya faru a ƙarshen mako rikicin ya kuma tilasta wa ɗaruruwan mutane barin muhallinsu domin tsira da rayukansu wani mazaunin garin mungalalau ya shaidawa bbc cewa fiye da rabin mutanen garin sun tsere saboda fargabar abin da zai biyo baya ya ce a yanzu mazauna waɗannan garuruwa Thank you.